manzon Allah ba don shi ba da Allah bai halitta ba don manzon Allah shi ne irin halitta shi ne asalin irin halitta to wannan magana na shehu ibrahim radiyallahu anhu ba shi kadai ya fara faɗa ba inda za mu ɗauka mu auna sai mu ɗauka maganan na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya ma Umar radiyallahu anhu wata rana yace Umar ka sani yace ban san ka Ya ce ni ne Allah ya halicci al'arshin sa da haskina kursiyin Allah Allah ya yi ta ne da haske na samman nan Allah ya yi su ne da haske na kasai Allah ya su ne da haske na aljanna haske na ne wutan ma haske na ne ya ce ba wannan ba kadai umaru ƙasa haske na ne mala'iku Allah halice su da haske na ne hasken da ke ƙwayen ido da take sawa a ƙyalla a gano wani abu wala haske na ne hasken ma'arifa da ke zama a zuciyar ɗan adam ya san Allah haske na ne kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba ta fita daga bakin wanda ta fita sai haske na haskaka zuciya to idan ya faɗi wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kama da wancan magana amma me zai sa ka yarda dolan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa haskensa ce to tun da ƙasar haskensa ce shi dan adam menene dan adam shi kuma ƙasa ne Allah halicci Adamu ne da ƙasa mu kuma an halicce mu daga Adamu ashe asalin dan adam daga ƙasa ne shi manzon Allah shi ne baban babansa asalin uban daga ɗan ne asalin uban daga ɗan ne domin shi manzon Allah ne aka samar da shi kafin samuwar adam da ƙasa aka yi shi shi kuma shaidan ko ce aljanu asalinsu wuta ce ita wutan tartsatsin wuta ne ita wutan da hasken manzon Allah aka yi ta to yanzu sauran me ya rage wanda ba manzon Allah bane babu manzon Allah shine kawai shi ɗaya ne duk abin da ka sani a duniya da wanda ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka tuna da wanda ka kasa tunawa asalinsa dusar manzon Allah ne manzon Allah shine kwayar shi yasa komai na manzon Allah Allah yake ware shi daban sai aje masa daban bai bari ya cakuɗa irin na manzon Allah da sauran mutane idan muka dubi maulan mu shaul islam wa sa'adatul anami a shaul ibrahim radiyallahu anhu yi wani magana a cikin diwanin sa bai kalli manzon Allah sai ya ce maza Allah ya bambanta da mutane sai ya ce wa akramihim nafsan wa sihiran wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa Ya ce in kuka kalli manzon Allah ko kare masa kallo wa akramihim nafsan ya fi kowa daraja a rayuwa tukuna mai rai a ce wannan ran na manzon Allah ta fi ta kowa tsada idan ka ɗauki wani kira'a idan ka zo laƙar ja'akum ba suna karanta shi ne da laƙar ja'akum rasulun min anfusikum ba suna karantawa ne laƙar ja'akum rasulun min an anfasikum manzon Allah shi ne mafi tsadarku, mafi tsadarku. min anfusikum azizun alaihi ma anittu duk abin da zai dame ku manzon Allah baya so harisun alaikum me kwaɗayi ne akan ku bil mu'minina raufur rahim shi mai jin kai ne mai tausayi ne muhammadu rasulullahi idan ka bar wannan shi Allah bai taɓa duba wani abu ran abin ya ce ya rantse da ran ba sai ran manzon Allah la'amuraka innahum lafi sakratihim ya Allahun na rantse da girman rayuwarka kai manzan Allah da rayuwar manzan Allah kadai Allah ya rantse Allah bai dubi wani zamani ya rantse da ita ba sai zamanin da ta ɗauki shekara 63 zamanin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal asar innal insana fi khusr sai ya ce ku illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani imanin da wa ake zama imani imani da manzon Allah shine imani imanin da ba da manzon Allah aka yi ba zama wofi idan ka ɗauki imani imani ba mamaki ka ɗauki abu shida in ka ɗauki shida ɗin in na tace sai in mai da shi ɗaya shidan da zaka ɗauka zaka ɗauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na biyu a arba'un hadisi jibrilu ya tambayi manzo Allah me imani yace an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi duka in ka tattara shi yana karewa ne a abu daya Allahu wa rasuluhu a haqqu an yarduhu in kanu mu'minina ai Allah da manzon Allah ya cancanta ka yarda da shi idan da gaske kai mumini ne Allah da manzon Allah ya kamata ka yarda ba da su ba ya kamata ka yarda da shi inda gaske kai mumini ne inda gaske kai mumini ne to yarda da manzon Allah shi ne imani maslan idan ka dawo kenan Allah ta'ala ce illal ladzina amanu wa amilus salihati bayan ka imani da Allah sai kai aiki mai kyau to shi aiki mai kyau kan me zai kyautata shi zama kyau idan ka ga aiki mai kyau ya zama kyau ya dace da sunnar muhammadu rasulullahi da za ka yi ta ibada ana baka lada sai dai bai dace sunna ba sai ka tara shara ko in ce ka tara taron tsintsiya ba shara abinda ake nema ga mutum ya zama ya dace da abinda annabi ke so ko abin da annabi ya yi ko abin da annabi ya yarda da shi sai a ce kai ka tsira matsalar wata rana wasu safai guda biyu sun yi tafiya sai sallah ya same su kuma ba ruwan alwala sai suka yi taimama sai suka yi sallah sun yi gaba sai suka ga ruwa sai ɗaya ya sake alwala ya sake sallah ɗaya ce ni kan tun da na yi bari in jira an ka gama mu tafi ya yi alwala ya sake sallah sai suka tafi bayan zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya rasulullah kaji kaji kaji matsalar da muka samu sai manzo Allah ya kalli wannan da ya je alaula ya sake sallah sai ce kai kan ka samu lada biyu to me za yi da lada? sai annabi ya kalli wanda bai sake bai ce kai kuma ka dace da sunnata auna ka fitar da wanda ya dace ne ya fi kyau ko kuma wanda bai dace ba ya samu lada biyu me zai da lada? na ji ya samu lada biyu din ga yamu inda zai kai su lada ka in ba annabi a cikinta mai amfaninta ka ji wani abu da Allah ta'ala